Girke a anguwar Katanga a birnin Agades shagon da ake kera mangal na cike da matasa kowane a cikin lungunsa na ƙoƙarin nada mangal. Can wani na buga tsirgiyar waya karfe, wani can na nada su ga gangar kututun karfe. A bakin shagon kuma ga wasu matasa nan zamne suna gyangyaɗi sun kwashe sa'o'i wajen bidar tsohin tayoyi da suke toyewa bayan gari don su fitar da wayoyin karfen da ake kera mangal ɗin. Tasiru Mani ya ƙara ba mu haske na yadda suke gudanar da wannan aiki. Tayoyi ake kona. Muni guda mu duka za mu iya yin kamar mangar sattin haka saba'in zuwa ɗari ya babban su muna sa musu kamar rodi tara ƙasa da su da kwai ɗan bakwai wanda shi kusa yake da ɗan tara kamar kimanin na tuwo dai da na miya ne kuma bayan haka muna yin na shayi bakin ƙarshen mangar kuma na turaren wuta A wanga lokacin shigar rani wannan sana'a tankar mafita ce ga wa'annan matasa da dama a cikin suna barin mahallinsu ne su zo nan agaras domin yin wannan sana'a haka dai Salisu Muhammad da ke sai da mangal inda aka kera yana nuna farin cikinsa ga samun wannan damar. Bisa mangal muke ci muke sha kuma ni talle shi nake zuwa kasuwar gabas kasuwar cikin gari ma a can wajen dubai muna zuwa muna saidawa muna ba da sari 150 kanana dala 70 dala 60 haka na turare muna saida su dala 40 a wuni an sun kama ana samu na jika 20 ma ana zuwa nan a sai na jika 30 da shi da waya wani bi ba hemin huta ba talla daga daji can tabalat zuwa ingal akwai wanda suke zuwa adirbisa akwai ɗaya wanda suke zuwa suna sara duk sati juma'a haka ko laraba da dama wa'insu a cikinmu da su suke kama iyalansu suna taimaka tsahinsu yanni da ƙanni duka a ciki ake ci a sha'u. da dama ma mutane da yawa sun yi dukiyoyi da su mun samu abin rihin asiri a ƙasar wannan kuɗi akwai wanda suka yi armi cikin shi Da zaran damana ta kama yawancin wa'annan matasa na komawa ne karkararsu ta ainihi domin kama ayyukan noma. Shin ko ana iya kawar da al'amarin zuwa bakuncin habre idan aka budawa dukkan matasan da aka turo su gida daga Algeria irin wannan sana'ar? A shekara 2018 kacal yankin Zandar ya kumshi kaso 77.93 bisa ɗari na wanda aka turo su daga ƙasar Algeria.